gwamnatin amurka na duba yadda za ta ɗage dokoki da ƙa'idojin da za su ba matafiyi a jirgin sama damar amfani da wayar hannu shawarar wadda shugaban hukumar sadarwa tom wheeler ya gabatar a shekarar 2013 za ta duba tsohuwar dokar nan da ta hana amfani da wayar hannu a cikin jirgin sama bisa la'akari da network ɗin wayar hannu ka iya yi wa layin sadarwar matukin jirgin sama katsalanda wila ya bayyana cewa a sakamakon sababbin hanyoyin sadarwar zamani na jiragen sama da aka samu ana iya takaitawa ko dakatar da wannan doka duk da haka a ƙarƙashin wannan sabuwar dokar za ta buƙaci matafi ya kashe wayarsa ta hannu a lokacin tashi da kuma sauka jirgin saman amma fasinjoji za su iya kunna wayoyinsu a lokacin da jirgin ke sararin sama wannan shawara ta samo asali ne daga ofishin shugaban sadarwar wanda ya bar wa shugaban na yanzu Willa kujera mr ajit pai wanda ya bayyana cewa bai yi imanin dokar na da wani tasiri ga jama'a ba wannan shawara ta ba matafiya damar amfani da wayoyinsu na hannu dai ta samu martani daban-daban mababanta daga kungiyar matuƙa jirgin sama da ma'aikatan jirgin inda wasu ke ganin cewa haka zai hana matafiya damar sakewa su huta yayin da ake tafiya domin wasu za su yi ta ansa waya a lokacin da ake tafiya.